Ada, come on. Keep it. Keep it. wannan tunda dai kuna zan wani jar insha Allah kowanne zan biya mishi taekwondo ta shekara goma a Amerika. Kowa zai yi taekwondo ya wuce alfa. Kowa zai yi taekwondo ya wuce alfa Nijar. Ni mamaye taekwondo. Dadai, Santurwar, na an kai ni ƙasar China sai da na na yi kwamba da jetili na yi kwamba da jakishan na yi kwamba da fursidi tun daga wannan suka ce ka ƙara kawo a cana saboda tsoro na suke ku taɓa Yan buga kwando.